Assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani ga kanun labarun. Rukunin kungiyoyin Kosti na sun gudanar da zaman dirshin a yau da sahe a nan birnin Yame. Za ku ji kalamun shaida na wasu 'yan Nijar da aka maido gida daga ƙasar Libya. Raskonar hare-haren da aka kai difa shine jigon rahoton musamman na maraicen yau amma sai bayan kun sha labaru. Ta madalla yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Rukunin kungiyoyin Kosi na Seb a yau da sahe sun gudanar da zaman dirshin a can harabar ministan ma'aikatun gwamnati a nan birnin Yame. Dubaban malaman kwantarage suka hallara domin tambayar biyan alawus dinsu. na watan Nuwamba da na Desamba. Haka zalika da bukatar ganin an maido a bakkanansu aiki da aka hidda wato bayan jarabawa da aka yi watan Juli shekara sha bakwai. mu saurari jariri illo mamba ne na kosinasef wannan alƙawla da aka ɗauka ba guda wanda gwamnatin jamhuriya nijar ya cika don haka ne muka zo muka nuna ɓacin ranmu ko mu sanar da mutane da na nan cikin nijar da kuma wanda ke ƙasashen waje ƙalubalen da ke game da tahiyar da ilimi a cikin waga ƙasa tamu sanin kowa ne a yau wata biyu kenan abokan mu 'yan kwantiragi ba su samu biya ba kuma bacin haka nan akwai wannan jarabawa da aka yi ma 'yan kwantiragi wadda ba bisa da aka yi ta ba in ta kamata a ce an yi ta to wanga gida na nan ministan fonction publique su ne ta kamata a ce sun yi ta amma sai suka yi kunno uwan shagu ministan dan assignment premier suka je suka tsara ta aka hidda kuma mutum dubu goma sha uku bacin haka nan maka lura aka ce wai a yau ana neman kuma a ɗauki wasu 'yan kwantaragi. A nasu bangare sandikar haɗin kai na malaman kwantaragi Cop ta wallafa sanarwa a ranar Litinin ɗin nan da ta shuɗe sanarwar wato na da alaƙa ne da bayyana halin da malaman ba da karatu na ƙasar Nijar ke ciki musamman ma 'yan kwantaragen komi suke bukata ga gwamnati ga Abdu Garba babban sakataren Izokop ɗauke da ƙarin bayani. Biron suwa na Izokop ya yi la'akari cikin bakin ciki bambancin da ake yi zuwa ga malaman kwantarage ta fuskar biyan alaus ɗinsu alhali ko gwamnati a cikin yawan kirarinsa na cewa zai tabbatar da ingantaccen yanayi da lamarin ba da ilimi. Abin shaida shine malaman kwantarage yau watansu biyu ke ga da ba su samu biyan alaus ɗinsu ba. Izokop na tir da Allah wadai akan katse alkawari na tsakanin gwamnati da malaman kwantarage. Biron yana tilastar da gwamnati da ya maido hankalinsa domin duk wa'anda suka kasance a cikin wannan hali an daidaita musu zamansu. Izokop na kukan rishin da ƙananan hukumomi ke fuskanta yana tambaya ga gwamnati na ya ƙara nazari mai fa'ida bisa wannan al'amari tare da sanya kyaukyawan lissahi don kar a sanya malaman kwantarage a cikin yanayin halin da bai da tabbata. Rukunin ƙunshiyoyin wurar hula a yau da sayan nan sun sa kira wato zuwa ga gudanar da jerin gwanau da mitin a faɗin yankunan ƙasa baki ɗaya. a ranar Lahadi 14 ga watan Janairu 2018. Ƙungiyoyin sun himmanta wato sa ƙaimi ne domin samun ganin an kawo sauyi bisa ga dokar kasahin kuɗi na shekara 2018. Hotunan bidiyo da aka wallafa bisa layin sada zumunta na yanar gizo mai nuna yanda ake saida mutane a Libya tamkar matsayin bayu, ƙasashe da dama suka hamzarta maido 'yan ƙasarsu gida. ‘Yan ƙasar Nijar sun kimanci dubu biyu da suka iso a nan birnin Yame kamin a isar da su yankunan nasu. Muhammadu Salau na ɗaya daga cikinsu yanzu yana zamne a Doso ga abin da yake cewa. irin abubuwan da ake yi min mutane bayan Allah inda ka gani gaskiya da sai ka tausaya ma mutane etaranje musamman waɗanda suka hito da baƙaƙen hwata dan ka gani mu maƙaƙen hwata an maishe mu kamar bayi a can aiki da yawa wanda za ka gani an sa baƙen hwata to ba wani aiki ne na alheri ba kawai da aiki ne na bauta wanda za ka gani an samu kayan dai mu taho mun yi kusan sati mu da wasu abokaina muna cikin ɗaki kusan ma liƙe dan ba mu hita dan in an gani lokacin nan kamu ake yi akwai masu gidajen mu waɗanda ke isko mu da abinci su suka ba mu labarin cewa jirgi ya tun mu tattara mu tai suka kwashe mu kuma suka kai mu wurin jirgin ham aka kawo mu nan yamai to daga yamai dai kowa an watsa shi garin su da yake ni yanzu do senate zo ban fara koma gida ba dan ina niyya in gani in ina iya kawo sana'a a nan cikin garin doso akwai dai mutane da yawa can waɗanda ba su zo ba amma ban san ko sun sai da biyan suna ba ko ko a'a ba su samu ba ne ban sani ba yanzu haka ne ina da wani aboki na wanda har yanzu shi na can bai samu zakwa ba gaskiya wannan ban da labarin shi mutum ya tsaya kasar shi da kasar shi ce can baka da bakin magana gaskiya ni ban da niyyar komawa yanzu Shi kuma Abdulnasir Ibrahim ɗan asalin yankin tawa da ya zamna Libya shekaru da dama, wato yana ɗaya daga cikin wa'anda aka maido gida, ya bayyana muna yadda suka yi balaguransu ta hanyar jirgi da gwamnati ya ɗauka daga Libya zuwa Nijar, mu saurare shi. Gwamnati na jirgi lokacin an kala kana yi mana goma sha biyu da dan ko karki ne da bangaren zan kwaje su ba mun shiga shirya ban banza amma ka ci a mutum ya shiga sai da sha wala kuma sa ran karama ba su bari a turu su dai na fi ne wata wani da zan kwaje sun tambaye ta kazu ta saka tambaye aikin ne na kai ne wada musu gara ta na kai sun tambaye na karshen mutum ta wadata na sun ka tambaye su nan ba ta sun ba wani na gara lalle mu ga ne ke cikin jirgi mu da tara da mutum ke cikin jirgi da mun tilas don ba nan ya dawo ran ba ne wa ko ba to gaskiya can dai bibi yana yin sa ne ko aka yi aka da mutane a musu a cikin kwana a musu makayan ka a shi ko hali ko su kan mu to wuce itali in mu so ba sai ya su bi su tarke shi su kan kuma su shi ko ko mutum ba yi su san mu shi su san mu shi bayanin wasu 'yan kasan Nijar kenan da aka maido gida tun daga kasar Libya. Masu gadi da leburorin babban masalacin birnin Yame da ake kira masalacin Kadafi yau fiye da shekara guda rabonsu da su samu albashi, lamarin da aka nuna cewa ya dangantu da yawan matsalolin da ƙasar Libya ke fuskanta a cewar babban mai gadin na masalacin Isaka Idrisa ga abin da yake faɗa. je fais un an et cinq mois sans salaire. Je de 14 enfants. Na share shekara guda da watanni biyar ban samu albashi ba. Yara na goma sha hudu kuma ban da komi. Kasar Libi da ke bamu albashi ta shiga matsala. Ni ina nan tun farkon ginin wannan masallaci a shekarar 1977 tun fakin siminti na dala 100. Kasar Libi ta mai da ni a dawa amma harkokin ba su nan ga tafiya. Gaskiya ya kamata gwamnati ta duba wannan lamari. Sun ce matsalar Libi ce ta haddasa komi. Na yarda da magajin gari na yanzu na aika masa takardar da na ce a doke ni aiki ko jika ashirin ake bani a wata yana taimakawa gidana domin nan dakin Allah ne babu yajin aiki ba a yin hushi saboda Allah ake yi. A gaida Asumana Shina da fassara. A cikin shirye-shiryenmu na jiya mun bayyana muku da cewar reshen gidan tangarafu na Dirku wanda ke cikin balbalin ma'aikatar Meri da ran 31 ga watan Desamba shiga sahiyar 1 ga watan Janairu 2018 an zabga wata sata a ciki ma'ajiyar kuɗin mai ɗauke da miliyan biyar na sefa an yi awon gaba da shi Abokin aikinmu Musa Mamman ya tuntuɓi shugaban wurin da aka yi satar ta wayar tarho ga abin da yake cewa. Na tafi ofishina domin aiki da waɗansu kudade a Bilma. Na tarar da shi a ma'aikatar yin takardu yana son yin wata takarda. Har yake tambaya na idan na ɗauki abin haɗa takardu na ce masa a'a. To a lokacin da na sake komawa a cikin ofishina sai na ga biron a buɗe. Sai na sake kiransa domin shi ma ya zama shaida. Da muka duba sai muka tarar an yi awon gaba gaba da asusun kudade wanda akwai miliyan biyar na sefa a cikinsa. Mun kira magajin gari shi ma ya zo sannan ne ya kira jami'an bincike domin su yi bincikensu. Ba shakka ofar mai makulli ce wanda yake da kwari. Ya fasa ta ne sannan ya shiga a ciki. A gaida mutari Muhammadu da fasara. Girka fasalin tsarin fasalin tsarin zartarwa na karɓar 'yan Boko Haram da koti ta salama na ganin an bi su sau da ƙafa shine ma'anar zaman taron da aka yi yau da sahe a can harabar gwamnan yankin Difa. Taron ya haɗa hukumomin bariki na gargajiya shugabannin jami'an tsaro da babban alkali. Ga fasarar da jawabin wato gwamnan Difa Muhammad Lawali ɗanɗano ya yi. Akwai da yawan jama'a da suke tsare a cikin gidan kason yamai waɗanda ba da daɗewa ba za su dawo a cikinmu. Sai dai ba mu san cikin wacce irin halayya za su dawo a nan difa. Abin da kowa ya sani a cikin waɗannan 'yan kaso akwai waɗanda aka wanke a kan laifin da ake tuhumar su. Don haka za mu tarbe su. Sai dai akwai buƙatar mu yi hattara da su. Don haka ne a nan jihar Difa muka yi nazari tare da ku gaba na ganin wani irin tallafi za mu ba su. saboda yau zaman lafiya ya dawo a cikin jihar mu. To ya kamata a saka waɗannan mutane cikin al'umma. Sai dai akwai buƙatar kulawa sosai, kuma ina tunanin nauyi ne da ya rataya a wuyan sarakuna da hukumomi na ganin cewa yaya za a tallafa wa waɗannan tsofin 'yan kaso. Fasarar bayanin gwamnan jihar Difa kuka saurara. Jiya ne wato mashawartan kwamin ɗin Tanut suka soma zaman taron majalisarsu aji na hudu bisa shimfiɗar shekara ta da sha bakwai, wanda a kansa za su nazarta tsarin kasayin kuɗin kwamin tasu. Umaru Jibrilu, shugaban majalisar shine ya jagoranci buɗe zaman taron. Ga abokin aikinmu Bubakar Mamadu Yaro ɗauke da rahoton da wato akan bukin yadda ya na. Shirin tsarin kasafin kuɗi na wannan shekara ya hauhawa sosai idan aka yi la'akari da kuɗaɗen shigarwa a bisa waɗansu ɓangarori kamar tattaro kuɗaɗen fatanti da kuma fatanti na kasuwanni da ma kuɗaɗen da ake shigarwa domin tallafawa ƙananan hukumomi. Abin da ya shafi ayyukan da muka yi mun samu gyara cibiyar kula da tafiyar makarantun boko ta Tanu. Mun bayar da damar sayan tarakta ayyuka na noma da kuma sayan sabon inji domin sabon ofishin magajin gari. Kuma mun ɗauki masu aiki na sakai su takwas da za su yi aiki a cikin asibitoci da ma makarantu na birnin Tanut. sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Studio Kalangu kuke sauraro daga nan birnin Yame yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai wada ta shuɗe a cikinta a yankin gabascin ƙasa an fuskanci rashin kwanciyar hankali kamar ɓangaren difa. a kai Habibu Garba ya firanta da ɗan ƙungiyar farar hula Musa Cangari wanda suka tantamna bisa wannan lamari sai ku saurara. Sakamako akwai ya ganin cewa akwai hare-hare na gaskiya da kuma ƙananan haɗurka da ba a zanta kansu ba, kenan akwai wuya a ce a yi wani raskuna. Gaskiyar batu ba a sami wata kwanciyar hankali a gabashin ƙasa ba, musamman ma a jihar Difa an samu hare-hare da suka salwantar da mutane da jikata wasu tare da gudun hijira al'ummomi a dunkule matsalar dai tana nan idan aka kwatanta da shekarun baya za a iya cewa tashin hankali ya dan ragu ko da yake an sami hare-hare da sace mutane misalin mutanen da aka sace a ingilewa su 39 abu ne da ba za a manta ba a baya an sace mutane amma ba kamar haka ba a nawar ayi matsala ce da har yanzu tana nan ba ta sake ba a shekara ta 2017 kuma shekara ta 2017 shekara ce da mayakan boko haram suka ba da kai wannan kuma karamin abu ne na tallar siyasa ta gwamnati da farko babu wata niyyar fuskantar irin wannan amma eh, ina ganin daga baya gwamnati ta sauya tunani manufarta ta tsaro ta lura da kanta dole ne sai ta buɗe hanyar sulhu to sai dai babu kwararar mayakan boko haram da suke son su ba da kai amma an samu ƙasa da mutane 200 har zuwa wani lokaci ma kusan mutane 150 ne kawai to abu mai kyau da ya gudana a shekara ta 2017 shine shari'ar da aka yi wa mutane da dama da aka tsare su a kala su fiye da dubu ɗaya da ɗari hudu. A yau adadin ya ragu sosai domin a tsawon watanni da ake tsare da su. Mutanen da dama an sake su lamarin da ke nuna cewa an tsare su ba bisa ka'ida ba domin a ƙarshe kotu ta wanke su. Waɗannan ɗaruruwan mutane wannan abu ne na kware da muke ganin yana da kyau a gaba a irinsa. la justice même qui a libéré de personnes, ce qui est une bonne chose, nous on s'en félicite. sauraro duka duka abin da ya sawaka kenan a maraicen yau a madadin dukkan abokanan aiki da suka tallafa shirin ya kai gare ku a nan ni muhammad gungu dan tani dan badan da halitta ke muku salama sai ku tarbi musa hassan a cikin labaru da harshen zabarbanci assalamu alaikum